anguwar gaskiya layout a ƙaramar hukumar mulki ta zaria a jihar kaduna najeriya a wannan safiya bayan sallar asubahi domin yi wa juna nasiha da faɗakarwa dangane da abin da muke sa rai insha'allahu ya amfane mu a duniya da lahira ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya mani gamdakatar wajen faɗin daidai ya bani ikon isar da saƙon yadda za a fahimce shi ya kuma sa saƙon ya zamanto mai amfani an nemi in yi magana a kan abin da ya shafi halas da haram a cikin harkokin nema da mu'amala ta rayuwa wadda ke da alaka da dogaro da kai kuma babu shakka wannan maudu'i maudu'i ne da ya dace da lokacin shi duk da cewa ba sabo ba ne amma maimaitawa da ƙara nanatawa ko shakka babu abu ne da muke da tsananin buƙatar shi a wannan lokacin kamar yadda muka sani addinin musulunci addini ne wanda yake gamamme a wajen karantarwa da tsare-tsaren shi babu wani abu na rayuwa babu wani abu na hanyar da za a bi a samu yardar Allah subhanahu wata'ala da musulunci bai bayyana ba duk wani tsare-tsare duk wani abu da ake bukata na kai kawo don kyautata rayuwar duniya da yin tanadi mai kyau don lahira addinin musulunci ya yi bayani akan shi yana daga abin da musulunci ya yi bayanin shi dalla-dalla abin da ya shafi dukiya da yadda ya kamata a same ta da abubuwan kulawa wajen nemanta da kuma tsawururinta da gudanar da ita da amfani da ita domin ci gaban al'umma bakida musulunci ya ilmantar da mabiyan shi cewa dukiya abace mai kyau wadda aka halicci mutum da ɗabi'ar santa domin a cikin suratul fajri aya ta ashirin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tuhibbunal mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai yawa wannan ɗabi'a ce bai yiwuwa a kaudawa ɗan adam a cire mashi wannan ɗabi'a ɗin ɗabi'a su ce Allah ya halicce shi akan haka sannan a cikin suratul adiyat aya ta takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma shi mutum mai tsanantawa ne wajen san alkhairi yana sa alkhairi idan an ce mutum kare nema alkhairi ko kare so dukiya ana nufin a cire shi daga ɗabi'a ta mutum domin ita dukiya jigo ce ta taimakawa addini da rayuwa domin a cikin wani hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mun saukar da dukiya ce mun saukar da dukiya ce domin a tsayi da sallah a ba da zakka dukiya gaba ɗaya Allah ta'ala ya saukar da ita ce domin a tsayi da sallah kuma a ba da zakka kun ga dukiya za ta taimaka wajen kyautata addini kenan sannan kuma za ta taimaka wajen kyautata rayuwa domin zakka abu ne da ke kyautata rayuwa kuma mutuwa wajen ƙoƙarin tsara dukiyar da aka tara ta halas nau'i ne na shahada kamar yadda hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ya ce man qutila duna malihi fahuwa shahidu wanda duk aka kashe shi wajen kokarin kare dukiyarsa da ya tara ta hanyar halal ya yi mutuwar shahada wannan hadisi al'imamu ahmad da al'imamu bukhari sun shi musulunci ya bayyana wa mabiyan shi cewa wadata bayan talauci baiwa ce da allah ke yi wa bayan shi domin su ƙara yin matuwa wajen bauta mashi domin a cikin suratu quraish aya ta uku da ta hudu Allah tabaraka wata'ala ya ce falyabudu rabb bai? albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah da yawa mutanen makka quraishawa ni'ima ga talauci ya ba su dukiya ga tsoro ya ba su aminci ba wanda ya damu da su ba wanda ya san su don ba su da komai na rayuwar duniya amma Allah ya karkato da zukatan bayan shi ya zama suna do zuwa makka domin su yi abin da suke son su ko dai wanda shari'a ta yadda bayan zuwa musulunci kenan ko kuma wanda suke yi ma lokacin jahiliya zan yadda su je su aikin hajji sun yadda su je su umura, amma ba yadda muke yi ba a yau kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine Allah ce falyabudu rabb hadha albayt to su bauta wa Allah ubangijin wannan daki na Ka'aba da suke zuwa allazi abamahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro ashe kenan dukiya baiwa ce da Allah ke yi wa bayi domin su ƙara yin matuwa wajen bauta mashi shi sa musulunci ya kwaɗaitar da mabiyansa akan su rika yin addu'ar neman wadata ka yana ma daga alamar son mutum ka yi mashi addu'ar Allah azurta shi da dukiya mai yawa kuma mai albarka kamar yadda hadisi tabbatacce ya nuna wanda al-imam al-bukhari da muslim suka baito kasancewar dukiya ba tare take wuri dai ba sai an je an nema kuma wuraren nemanta da yawa bangarorin da za a je a nemo suna da yawa sai zan musulunci ya tunatar da musulmi game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka a cikin ƙasa don neman na kai a cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar Allah baraka wa ta'ala ya ce wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur Allah ne ya sanya ya hore muku ƙasa ta zama an hore ta gare ku ga ta nan za ku iya noma za ku iya tuno ma'adanai za ku iya haƙo albarkatun ƙasa za ku iya yin gini babba a sana'a a ciki da sauran abubuwa irin wannan duka Allah ya sa maku ƙasa ya hore maku ita ya ƙasƙantar maku da ita ya sa ta horariya a gare ku famshu fi manakibiya da aka kuyi tafiya a sasanninta duk gefenta ko ta ko'ina ba na yamma gabas kudu da arewa ku zaga cikin ƙasa wa ku domin riskihi ku ci daga arzikin Allah wa ilaihin mishur kuma gare shi ne za a tashi ko zuwa gare shi za a ta da kowa da kowa don a ji a yi hisabi haka na suratul araf aya ta goma Allah tabaraka wata ala ya ce na kun fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun hakika mun zaunar da ku cikin kasa mun tabbatar da ku muka ba ku mulki da mukami da lafiya da kazar-kazar da kai kawo a cikin ƙasa ko muka sa rayuwanku a cikinta da za ku rayu da shi na abin da za ku ci da abin da za ku sha duk yana cikinta saboda haka a ciki ne za ku je ku ma ku samu sai dai kaɗan ne ke gode wa Allah akan wannan kenan ƙasa na da yalwa kuma ba a ce mutum ya zauna wuri ɗaya ba ba a ce dukiyar gaba ɗaya tana tare a wuri ɗaya ba ne a'a sai an nema sai an tashi kuma kowa da abin da Allah ya hore mai da abin da ya mai sauki da inda zai je ya nema kar a ɗauka dole sai a nan zai iya zama a can ko kuma ba a can ɗin ba ne a nan abin da ake so dai a tashi a nema Allah ta'ala ya bayyana yabo ga waɗanda ke haɗa ibada da neman arziki ba su bari neman duniya ya kau da su daga bautar Allah ba ba su kuma bari saboda bautar Allah suke ki tashi su nemi na kansu ba waɗanda suka haɗa sai Allah ya yabe su Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan yabo a cikin suratun nur aya ta talatin da bakwai da aya ta talatin da takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يجي ماذا mazaje هنا يبوني سيجي ونسى ماذا ce waɗansu mazaje ne da kasuwanci ba su shagaltar da su daga zikirin Allah da tsaye da sallah da ba da zakka suna tsoron wani yini da cikinsa zukata da idanuwa ke ji juyawa. sai Allah ya ce Kika Allah zai musu kyakkyawan sakamako na abin da suka suke suna aikata kuma ya musu ƙari daga falalan shi domin suna bauta mashi kuma suna neman na kansu suna neman na kai kun ba su bari haka ya shagaltar da su daga bautar Allah haka na a cikin suratul juma'a a aya ta goma Allah tabaraka wata'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun kuma idan an ƙara sallah to ku watsu a cikin ƙasa ku nema daga falalar Allah an ambaci Allah dewa don ku dace da samun rabu Allah ta'ala ya gwama umarni game da bauta mashi da kuma neman arziki a je a bauta mashi kuma a neman arziki kana tsaya a ɗauki daya ba ɗaya a cikin suratul ankabut aya ta goma sha bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fabtagu inda Allahi rizqa wa abudu washkuru lahu ilayhi turja'una ku nemi arziki wajen Allah kuma ku bauta mashi ku gode mashi gare shi ne za a mai da ku musulunci ya sa fafutuka wajen neman na kai a matsayin nau'i ne na jihadi kuma alama ce ta tawakkali ga Allah ta'ala mutum ya zauna bai nema ba ko shakka babu bai tawakkali ba yana jiran wai kawai abin ya samu a abin da ya sunan shi tawakkuli amma musulunci tawakkali ya nema ne mutum ya tashi ya nema sannan ya dogara ga Allah akan sakamakon ƙoƙarin nashi mutum ya tashi ya aiki ko ya sana'a don ya tsara mutuncin kanshi ya wadatu da kanshi ya ɗauki nauyin kanshi nau'i ne na sadaka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya sa musulunci bai yarda da duk wani abu da za a samu ta hanyar bagas ko yaudara ko kuma abin da za a mallaka ta hanyar haram ba musulunci ya bayyana hanyoyi daban-daban na nema amma ba ya takaita su ba ne ya kawai ba da misalai ne da isharori na irin hanyoyin da za a iya bi domin a nemi abin da za a rayu da shi musulunci ya bayyana mahimmancin sana'ar hannu sana'o'i na hannu binci ne jima saƙa rini a ayyuka ne irin na hannu a yau wanda yake na zamani kamar gine-gine kama ce birkila da sauran abubuwa irin wannan domin kuwa hadisi ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana irin yadda annabi Dawud yake cin abinci hanyar da yake bi yake samu abin rayuwa kamar yadda ya bayyana waɗansu annabawa da irin hanyoyin da suke bi a lokacinsu na sana'o'i na hannu musulunci ya kwadaitar da saye da sayarwa a saya abu a saida wanda wannan shine yafi yawa a cikin dukan hanyoyin nema yan kasuwa masu saye da sayarwa komai kankantan abin da ake yi na sana'a ko yaya yake komai kashinsa inda ya zamanto ana yin sa domin tsira da mutunci domin dogaro da kai ne to abu ne da musulunci ya faɗaitar a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin nema noma da kiwo na daga cikin hanyoyi da musulunci ya kwadaitar da a tashi a nemi abin rayuwa a noma a kiwo noman nan irin na da ne wanda kawai za a je ne a yi ci da ƙarfi kiwon nan irin wanda ake yi ne a wahala ba a samu komai ba ko kuma wanda ake na zamani ga waɗanda suke da jari mai ƙarfi suke da sani game da hanyar da za a bi a ninninka alkhairi da fa'idodin da ake iya samu a wajen noma kowanne ne noma da kiwo kiwon nan na dabbobi ne na tsuntsaye ne duk sun shiga ko ma na kifi sun shiga noman nan na abin da za a ci ne kai tsaye ko kuma abin da za a amfani da shi ne don a sarrafa a yi wani abu shi ma dai noma ne wannan ma na daga cikin hanyoyi da musulunci ya faɗaitar da a tashi a nema abin da za a rayu da shi daga cikin abubuwan da musulunci ya kwadaitar a matsayin hanyoyin da za a bi a nema a samu na kai a dogara da kai akwai aiki na albashi shi ne leburanci ta yadda za ka je kai aiki ga wani mutum ne ya biya ka ko kuma ga wani kamfani ne mai zaman kanshi a biya ka ko kuma gwamnati ce ta biya ka wannan aikin leburancin za ka yi ne a biya ka nan take ko kuwa sai ƙarshen yini ko duk mako mako ko mako biyu ko wata wata ko shekara shekara kowanne daga ciki in dai za ka ba da lokacinka ne kai wani abu da ƙarfinka ko da ƙwarewarka ta ilimi ko da basirarka a biya ka to wannan nau'i ne na aikin albashi leburanci ne saboda haka musulunci ya faɗaitar da yin leburanci domin mutum ya dogara da kanshi waɗannan su ne hanyoyi guda hudu manya-manya da musulunci ya faɗaitar da mabiyansa a kan yadda za su bi su samu abin rayuwa ko dai sana'ar hannu ko saye da sayarwa ko noma da kiwo ko kuma leburanci wato aikin da za ka yi a biya ka a ƙoƙarin nema da fafutukar samun dukiya ko arziki musulunci kuma sai ya hana waɗansu abubuwa ɗin manya-manyan abubuwa guda hudu da musulunci ya hana su ne na farko duk abin da yake haram ne to wannan haramun ne a mallake shi ko kuma a nemi shi duk abin da aka haramta amfani da shi ko aka haramta mallakan shi ko aka haramta cin shi ko bai da wani amfani doriya kan ci to wannan musulunci ya haramta wa mai fafutukar nema ya bi hanyar da zai nemi wannan abu idan ya zamanto an samu nassi balo-balo a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi na manzan Allah sallallahu Suna wasallam hadisi ingantacce cewa abu kaza a wajen fafutukar nema haramun ne to wannan abun haramun ne bai kuma halasta wani musulmi ya je nemi wannan abun ba abu na biyu da aka hana shine duk abin da yake da rashin tabbas kuma rashin tabbas ɗin ya zama yana da yawa wannan shi ake kira algararu a harshen larabci ko kuma a wajen malamai na fikin in dai garar wanda da turanci ake kira uncertainty in dai garar ya zama yana da yawa wato algararul fahishu kenan ya zama to uncertainty na da yawa to wannan irin cinikin ko kasuwancin ba a yadda da shi ba amma idan ya zama to garar ɗin karami ne ko kaɗan ne tun da dama abin da aka sani a duniyar kasuwanci shine ba abin da za ka yi da babu garar ba wani abu da za a ce ba uncertainty ai ka fita gida ma akan cewa za ka je nema ai akwai uncertainty za ka samu ko ba za ka samu ba uncertainty ne to amma duk uncertainty wato algarar da ya kai matsayin alfahishu wato high level of risk ko high level of uncertainty wannan ba a yi shi amma idan ya zamanto madaidaici ne abin da aka ɗauka na garar ɗin rashin tabbas abu ne wanda matsayin shi ba za a ce ya wuce misalin da akwai yiwuwan a dace akwai yiwuwan ba a dace ba in abin ya kai haka to kaga wannan abin ya zamanto algararul fahish za ka ba a da shi ba abu na uku da aka hana a wajen harkar nema shine riba riba na daga cikin abubuwa na haram amma malamai kan ware riba saboda riba tana da abubuwan da suka fi sauran abubuwan haram a cikin neman haɗari saboda riba ɗin nan ita ce ummul haba'id na dukkan fitinar tattalin arziki na duniya gaba ɗaya a yau duk abin da ake ciki na taɓarɓarewar tattalin arziki da lalacewa da rukujewar shi riba ita ce ta jawo wannan Duniya dalilin riba ne ya zamanto 'yan kasuwa suna yin yadda suka so ta ɓangaren rashin lura da bibiyan diddigi na mai makomar kasuwa abinda suke kira turanci market discipline sai zamanto babu wannan a dalilin riba yana daga abin da riba ta jawo cewa ana sawa abubuwa farashi farashin da ya wuce misali ya wuce abin da ya kamata a ce kasuwa ta karba wanda hakan da zaran an samu wani ɗan canji ko aka samu wani ɗan tsaiko shike nan a dalilin wannan sa farashin da ya wuce ka'ida sai ya zamanto tattalin arziki ya wahala tattalin arziki abu ne muhimmi barbarewan shi abu ne mai haɗari a shekara ta dubu biyu da bakwai da ta gabata akwai tabarbarewar tattalin arziki na duniya da aka samu wanda ya yi wa duniya illa mai yawan gaske ya sa farashin hannun jari da kaddarori suka rubuce a kusan duk kasashen duniya wannan matsala ta taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ta shekarar 2007 ita ce ta 101 a cikin shekaru 50 sai da aka samu global financial crisis guda 101 a cikin shekaru 50 zuwa shekara ta 2007 amma ta wannan shekarar 2007 ita fi kowace hadari domin sai da duniya ta ga taɓarɓarewar tattalin arzikin da ba taɓa ganin irin shi ba aka wayi gari sai da aka kashe makudan dalolin amurka har tiriliyan goma sha bakwai domin rage tasirin da wannan taɓarɓarewar tattalin arzikin ya kawo Tiriliyan, dalan amurka tiriliyan goma sha bakwai wannan fa ba a lissafa da abin da ya faru a kasashen irin su najeriya ba wanda duk da kokarin da aka yi a nuna ba matsala a shekara ta da tara, sai da matsalar ta bayyana ya zamanto bankuna guda tara sun samu matsala har sai da babban bankin najeriya ya kashe kuɗi wuri na gugan wuri har naira biliyan 620 domin ceto bankuna guda takwas a ƙasar banda wannan aka kashe wata wato aka kashe wata biliyan 100 da 'yan kai domin tabbatar da kamfanin amkon da aka kafa a lokaci ya karbi ya dorawa kansa nauyin da waɗansu bankuna suka ɗora wa kansu don wannan saboda matsalar riba in ka ji ana maganar rashin aikin yi ya yi katutu a duniya a kasashen da ke da ƙoƙarin tsare-tsare don samar da aikin yi din to riba ta jawo musu na ambaci cewa kasashen da ke da tsare-tsare saboda kamar mu a ƙasan bai tsautsayi ba mu da wani tsari na a zo a gani wanda zai kauda rashin aiki yi shi sa ban ba da misali da namu ba don namu ba a ba ce rashin kyakkyawan shugabanci amma a kasashen da ma suke da kokarin to matsalolin da ake samu saboda ita riba tana haifar da hawan farashi inflation ita riba tana haifar da ma zaune rashin kokari zai zama mutane ba za zama productive ba domin kowa zai zama ya gano hanyar cin bagas ka ajiye naira miliyan daya bayan wata biyu ka samu miliyan daya da dubu hamsin a banza kana kwance a gida ka biyu a rufe wannan ya sa musulunci ya tashi tsaye don faɗa da riba kasancewar riba babban bala'i ne kuma babu wani abu da ke karan tsaye game da tattalin arziki na al'umma kamar riba harkar riba a wajen nema na daga cikin abubuwan da musulunci ya hana har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dirhami daya dirhami daya dan riba da mutum zai ci yana sanar cewa riba ne amma ya ci dirhami daya munin sa ya fi yin zina sau 36 ya fi yin zina sau 36 sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa riba na da ɓangarori na laifuffuka har guda 70 da kai. mafi ƙarancin ɓangarorin mafi ƙarancinsu shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa sai kun ga riba babban bala'i riba musiba ce bai cin kanta to musulunci ya hana mu'amala da riba a wajen nema haka musulunci bai yadda da a yi mu'amala wajen nema akan abin da yake bai rashin sani game da yanayin abin ba ba yadda ba an zo an ɗauke ka aiki an ce za ka yi aiki in ka gama za a biya ba ka san wani irin aiki ne ya ka saka za a saka ba ba ka san nawa za a biya ka ba ba ka san zuwa yaushe ne za ka yi aikin ba kawai an ce da zo kawai ka yi aiki wannan ba yadda da shi ba domin akwai jahala an kawo maka abu a akwati ko a kwalla a rufe ko a leda bakan leda baka gani ba baka san komai ba an ce na san dai kai mai saye mai kokarin sayen abubuwa ne ga wannan ka saya macizai na ciki kunamu ne a ciki kudi ne burodi ne kashi ne baka sani ba kawai ka ce to shi ke nawa za ka sai damu aiko na galis na san yawa nawa za ka sai damu sai a ciniki naira ɗari sai ka bada kudi haramun ne dan akwai jahala baka san abin da ka saya ba duk abin da yake baka san shi ba ko a hakikanin shi ko a siffan shi Ba ka san farashin shi ba na hakikani ko na siffa da aka yi Ba ka san kyawun shi ba sani na hakika ko sani na bayanai da aka rubuta a cikin shi ba ba daya da wannan ba yadda ba don akwai jahala musulunci bai da wannan ba amma idan an riga an rubuta bayani a cikin kwali ko a fakiti an ce abu ɗari ne a jiki, ga ma girmansu ko faɗinsu ko nauyinsu bayan gama ga sunan kamfanin da ya yi ga kasar da aka yi bayan gama bayani ai wannan bayanin ya isa amma babu wani bayani wanda zai sa ka san me kake saye wani dan magani za ka saya a kwalin ba a rubuta ko kwara ne a ciki ba ba a rubuta kamfanin ba sannan a cikin ka bude ba akwai takarda ba wannan takardar ba ta yi bayanin ma abin da aka haɗa maganin da gare shi ba da abin da maganin ake sa yana amfani da kuma abin da ake gani zai iya zama haɗari in an yi shi ko ba a yi shi ba dangane da maganin ka ga wannan bayanan sun isa aiki amma ya zama babu wani bayani da zai shiryar ya nuna maka wannan abin da zaka ke so ka saya ko wannan mu'amalar da zaka yi ga yanayinta to musulunci bai da ba don akwai jahala a ciki alkur'ani ya zo da bayanai masu yawa dangane da halas da haram a wajen nema da dukkan mu'amala ko kasuwanci ko leburanci ko makamancin wannan daga cikin ayoyin da suka yi magana a kan halas wajen nema Allah Ta baraka wa ta'ala a suratul bakara aya 168 ya ce ya yi wa nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ya ku mutane ku ci daga abin da ke cikin ƙasa halal mai daɗi mai tsarki a nan wurin sai zama ayyar ƙur'ani ta yi ishara ne game da halal halal halalan tsayiban halal mai daɗi mai tsarki kaga ba yadda a jewa abin da yake mara kyau ba ba yadda a jewa abin da aka haramta ba ba yadda a ta haramtun ba haka nan a suratul bakaran dai a 172 Allah tabaraka Ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗa tsarka kan abubuwan da muka azurta ku da su kuma ku gode wa Allah in kun kasance shi ɗin kuke bautawa a suratul ma'ida aya ta hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat suna tambayanka game da abin da aka halasta musu qul to ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uhilla lakum at-tayyibat an halasta muku kan abubuwa ne masu kyau haka na a suratul baqara a 267 Allah tabaraka wata ala ya ce ya Allah zina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ku da suka yi imani ku ciyar daga daɗaɗa tsarka kan abubuwan da kuka nema kuka samu na kasuwanci ne ko kuma na albashi ne ko na noma da kiwo ne ko na leburanci ne ko makamancin wannan duk abin da kuka tsorura kuka samu na dukiya to ku ciyar ne daga waɗannan abubuwan masu tsarki a cikinsu kenan gaba daya kai ka ci to dole ka ci halal ko kuma dai ka nema halal aka ce ka nema in za ka ci halal za ka ci in za ka bada halal za ka bada waɗannan su ne ka'idodin ka nema halal ka ci halal ka kuma bada halal ba yadda ka nema abin da yake haram ba sannan in ka nema halal din ba yadda ka ci haram ba halal din za ka ci sannan in kai kana cin halal din, ba yadda ka bada haram ba halal din za ka bada wannan su ne matakai da alkur'ani ya zo da su dangane da neman na kai kamar yadda alkur'ani ya haramta neman abin da duk sai a yi na haram ya haramta neman na kai ya hana a nemi abin da yake ta haram yana daga haram Abin da Allah ta baraka wa ta'ala bayyana a suratun nisa a ta 29 ya yi ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda suka yi imani kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku da barna domin da abin da ka karba ba bisa izinin shari'a ba ko ka sama ba bisa izinin shari'a ba ko kai mu'amala wajen saye da siyarwa ko abin da shafi leburanci ko kuma wata mu'amala ta haɗa ka da wani sai zama ka samu wani abu ba bisa ka'idar shari'a ba ta hannunsa to abin da ka ci wannan ko ka karba ka karba abu ne bil batili bisa barna a wajen kasuwanci musamman ba sayar da sayarwa an hana tauye mudu cikin awo an hana tauye mudu cikin abin da ya shafi auna kaya kamar masu sai da yadi a ce su ainihin wato yanke su rage adadin yadin za su bada bayan ka biya kudin kaza ne a baka abin da bai kai wannan ba ko kuma ya zamanto wanki da guga ne ya zamanto wankin ba wanki ba an jika kayan kawai an shanya ko kuma ba a goge ba an ninke ne kawai sai da aka gama ninke asan na kaɗan sa mai dutsen guga ya ɗan yi ko kuma ma'aikaci ne lebura sai zama yana tauye mudu ba zai je wurin aiki ba mutane na can na a ofis shi kuma yana gida yana bacci sai karfe goma safe ya tashi wanka ya fito yana shan kiska yana hura hanci ya tafi ofis ana yalla bai barka da zuwa ba kuma don saboda ka'idar aikin ne ta ba shi dama ya haka ba ba al'ada da ɗabi'ar aikin ne ya zama hakan ake ba a shi ne ya tsira haka kowa yana zuwa da wuri ya kamata ya je da wuri amma shi za ba zai ji ba kuma kafin lokacin tashi tafi abin shi duk wannan nau'i ne tauye mudu domin inda za a ce an rage mai albashi ba zai ji daɗi ba inda za a ce ba za a biya albashi ba zai yi fada ko kuma misali malami ne ba zai shiga ajiye karantar ba bai da kuma larurar da ta hana shi kuma hakan ma ya zama da biyarsa an san haka zai ma zuwa in ko ba biya shi albashi ba zai strike zai yajin aiki shi kuma nashi aikin yaƙi ko yana duba rubutun ɗalibai kamar supervisor kenan an kawo masa takarda ya ki dubawa bai da kuma lalurar da ta hana shi dubawa ba wasu ayyukan ne da ya zama dole su ma sai ya yi su ba na wannan aikin a haka kawai ya ajiye ya ki dubawa kaga wannan tauye mudu ne to duk Allah ta'ala sai tattara ba kawai sai mai saye da sayarwa a babin da ya shafi hatsi ba Allah ta'ala ya sai ce wailul lil mutaffifina bane ya tabbata ga masu tauyewa a babin misali saboda la'akari da abin da ya fi shahara a wancan lokacin da aka saukar da wannan ayar sai aka faɗa abin da shi ne ya fi shahara allazina idza talu ala nasu nas yastawfun wa idza talu hum aw wazanuhum Su ne waɗanda idan za su auna wa mutane abu wato in su za su auna suna cika mu amma idan su ne za su aunar wa mutane sai su tauye mu to wannan ba kawai a cikin harkar kasuwancin hatsi ba ne duk wani abu na mu'amala kai kana so a baka cikakke kai baka so ka bada wannan aya tana aiki a wurin na kan bada misali da cewa za ka iske wasu daga cikinmu ma'aikata ne idan ba biya mu albashi ba na kwana ɗaya ko biyu bayan lokacin da aka saba biya yayi mai ta kumfan baki mai ta gunaguni da yadda kaga an taru ana magana albashi ne amma mutumin da ba zai iya haƙuri talatin ga wata ya kai ba saboda ya saba ana biyan shi albashi ashirin da biyar ko wani abu mai kama da haka ashirin da bakwai ya fara gunaguni wannan mutumin da zai gunaguni kafin watan ya ƙare shi ne ko mutumin da shi yake da yaro a gida wanda yake masa aiki ko wata mace tsohuwa da take musu wanke-wanke da shara da ɗebo da kula da yara ko yake da yaron da yake masa gadi ko wani abu mai kama da wannan shi kuma sai watan ya kare a shiga sabon wata a kwana goma bai biya shi shi watan ba bai kare ba yana kuka yana korafi cewa ba a biya albashi ba shi kuma an biya shi amma bai ga dacewar ya biya masu haƙƙin haƙƙin su barke kan shi wani ma ka ga a gidan shi masu mai aiki na bin shi wata biyu ko uku bai biya su ba wata biyu ko uku shi yana karɓan dubu ɗari yana cewa albashin ya haika nan mai aikin sa suna karɓan dubu uku kuma yana hana ta sai ta bi bashi duk waɗannan hanya ce da shari'a ta hana nema ne irin wanda shari'a mu'amala ce da shari'a ba ta yi ba ba ta yadda ba allazi ne zattalu ala nasi ya sauko wa idza kalu hum aw wazanuhum yukhsirun idan mai masa aiki bata zo ba kwana biyu zai iya cewa sai ya cire kudin wannan kwana biyu shi kuma zai bace ba za a gan ba a wurin aiki wani zai je a farkon wata daga nan bai ƙara komawa sai ƙarshen wata ya karba albashin shi kuma suna daewa a cikinmu suna daewa kila ba ko cikin masallacin da ba za a rasa wani ba suna daewa a cikinmu masu wannan amma in ba biya albashin ba zai ta fada to kaga wannan nema ne ta hanyar haram shi bai sani ba shi ya ɗauka ai ba matsala amma kuma haram ne haka Allah dai fada a cikin suratul mutaffifin aya ta ɗaya haka nan a suratul bakara a 278 Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal allazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya kun da suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar duk wani abu da ke da alaka da riba wanda ya saura ba a daina ba daga cikin abubuwan da aka kasance ana yi a jahiliya a suratun nisa aya ta goma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara lalle waɗanda ke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci to sani suna cin wuta ne a cikunansu aina daga hanyar samu da mutane suka ɗauka a yau wasu daga cikin mutane ya zamanto dukiyar maraya hannun hannunsu su danne ta su ta ci ba abin da ya dame su ko da a gida ne tsakanin wa da kannin shi mahaifinsa ya rasu yaran ƙanana ne sai ya ɗauki gadonsu ya yi ta mu'amala da shi yadda ya ga dama a ai wannan ya jama kan shi fitina subhanallah ai ya jama kan shi fitina aikin dukiyar maraya da zalunci to ai cin wuta ne mutum yana zuba ma cikin shi wuta ne in ji manzan an ji Allah tabaraka wa ta'ala a suratul nisa aya ta goma kamar yadda alqur'ani ya yi bayani game da waɗansu abubuwa na halas da haram wajen nema haka san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suke bayani misali ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma akala ahadun ta'aman kat khairan min an ya'kula min amal yadi mutum bai ci wani abu mafi alkhairi ba sai da ya ci abinda hannunsa ya samar mashi kaga anan wurin an nemi ka tashi ka nema ne kuma da yake a ɗabi'a abinda hannunka zai samo kana da zaɓi ya zama halal ko haram in ka zaɓi haram ya rage naka in ka tsaya kan halal alhamdulillah wani hadith al-imam al-bukhari ya rawaito shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ruhal qudus nafaza fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattaqullaha وأجملوا في طلب ولا يعمل ولا يعملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعة فذا الله صلى الله عليه وسلم يقول ملائكة جبريل ya bayyana mani ya gaya mani a cikin zuciyata a kirjina ya bayyana mani ya raɗa mani cewa babu wani rai da zai mutu har sai duk abin da Allah ya kaddara na arzikin shi ya gama samu ba wanda zai mutu ko ya so mutuwa sai lokacin shi yi. ba wanda zai mutu kafin ya cika arzikin shi duk abin da Allah ya kaddara zai samu sai ya samu in kuma ya gama samun wannan komin tsayen shi sai ya mutu in kuma lokacin mutuwan shi bai ba zai zauna amma ba zai ci gaba da samu ba ka'ida ce wannan abin da Allah ya kaddara ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce malaika jibril ya sanar da ni ya rada mani ya bayyana mana a cikin zuciyata cewa babu wani rai da zai mutu har sai wannan ran ya cika ajalin shi lokaci ya yi kuma arzikin da aka raba mashi ya samu da ka ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata nema ku nema halal ku bar haram manzo Allah ya ce kada jinkirin arziki gare ku ya sa ku nemi arziki ta hanyar sabawa Allah saboda an samu jinkiri kana sa ran za ka samu yau gobe baka samu ba dalilin haka ka kama kuma hanyar haram kana neman haram manzo Allah ce kar ku yi haka domin ku sani abin da ke ga Allah ba a samun shi ta hanyar sabo sai ta hanyar da'a wani hadisi a tabarani ya rawace shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in kababuwan bawa ba za su kusa ba su matsa daga inda suke ba a ranar kiyama har sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga cikin abubuwan za a tambaye shi za a tambaye shi game da dukiyarsa ta wace hanya ya tara kuma ta wace hanya ya kashe ta mai wannan tambayar haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ce ala nasi zamanun la yi al-mar' ma akhadha min amin alhalali am min alharami ma ki sallallahu alaihi wasallam yace zamani zai zo wa mutane kaga mutum bai damu ba ta ina ya samu abu ta wace hanya ya samu wani abu ya samu abu shin daga halal ne ko haram manzo Allah ce zamani zai zo mutane za su yi haka kowa dai yana gani abin da ke faruwa a yau bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yaksibu abdun ma mala haramin fa yatasaddaqu minhu fa yuqbala min wa la yunfiqu minhu fa yubarak lahu fi wa la yatruku khalfa dari illa kana zadahu ila an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce bawa ba zai tattara abu na haram ba ya samu haram wajen nema ya tattaro haram ya nemo haram ba sannan ya ce zai sadaka da wannan kuma a karba Allah baya karban wannan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba zaka dan yayi sadaka da wannan abin da ya tara na haram Allah baya so ba zai karba ba wala yunfiqu minhu fayubarak lahu fi ba zai ciyar da wannan abin da ya tara na haram din ba sannan samu albarka ba zai samu albarka ba wa a ƙara ma dukiya albarka a ba za a ƙara musu ba wala ya turku khalfa bari ko ba zai bar dukiyar bayan mutuwar shi ba ya bar wa magada ko kuma ya ba bari ko ba magadan zai bar ma ba kila ya sa a wani banki shi kaɗai ya sani bai gaya ma kowa ba ya mutu ya bar wa wato ya yi an yi hasarar dukiyar ma to ba zai bar wannan dukiyar baya ba bayan mutuwar shi ba illa kana za da hu ilan nari face wannan dukiyar da ya bari ta zama mai guzuri zuwa wuta da haka mutum ya tara dukiyan haram ya sadaka da ita ba za a karba ba ya ciyar da wasu da wannan dukiyar ba za a sa wa dukiyar tashi albarka ba sannan ya barta a baya bayan mutuwar shi ta zama mai kuzuri zuwa wuta kamar da al'imam mutum ya roci wannan hadisi kuma hadisi ne hasan da kun ga kenan akwai hadari kwarai mutum ya ce zai je ya nemi haram domin ya rayu da shi ko ya ba da haram ko a ba shi haram ya karba ko ya nemo haram da kanshi duk waɗannan abubuwa a cikin harkar mu'amala saye da sayarwa noma da kiwo da sauran sana'o'i leburanci da albashi duk waɗannan abubuwa ne na haram masu haɗarin gaske to musulunci bai bar abin a buɗe ba sai dai bayani ya bayyana waɗansu ƙa'idodi game da halas da haram ɗin domin a san yadda ƙa'idodin suke ƙa'ida ta farko Allah ne kadai yake da haƙƙin halastawa ko haramtawa ba wanda ya sai halafta babu wanda ya sai haramta abin da yake haram haram ne in duk duniya ta taru ta ce halas ne aikin banza ta faɗi abin da yake halas halas ne in wani ya zo ko malinta ta sa ko wani abu ya ce haramun ne duk aikin banza yi wannan ka'ida ta farko ke a cikin suratul nahl ayat 116 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhiba innal yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihuna kada ku rika faɗi bisa abin da ku ke siffantawa na ƙarya ku rika cewa wannan halas ne wancan haram domin ku kirkiri ƙarya ga Allah Allah bai halasta ba ku ce halasta Allah bai haramta ba ku ce haram kar ku haka Allah ya ce lalle masu kirkiran kariya ga Allah ba za su cira ba za su ba za su ciri ba ba za su samu nasara ba haka na a cikin suratul tauba aya ta 29 Allah ta'ala ya ce qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba da ranar lahira ba kuma ba su haramta abin da Allah da manzo suka haramta kenan haramtawa haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko da manzon Allah abin da zai faɗi wahayi ake mishi sai aka ce kawai halas da haram haƙƙi ne na Allah ba shi manzo Allah suna suna mai isarwa ne a madadin Allah ga bayan shi a cikin suratu yunus aya ta hamsin da tara Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kula ra'aitun ma an zalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله تعالى كتي بوغا بند الله يسوكر مكو na arziki ba amma sai zama kuna cewa wannan haram ne bisa ganin daman kanku wancan halas ne bisa ganin daman kanku to ka ce musu shin Allah ne ya ba ku damar ku halasta ko ku haramta ko ku dai kirkiran ƙarya kawai kuke ga Allah wannan ita ce ka'ida farko cewa Allah ne kadai ke da haƙƙin halastawa ko haramtawa a cikin dukkan mu'amala dukkan harka ta kasuwanci dukkan wani abu na rayuwa Allah ne ke da dama ya halasta ko ya haramta Ka'ida ta biyu abinda Allah ya halasta shine halas abinda Allah ya haramta shine haram in duk duniya ta ta wannan abin haram ne kuma Allah bai haramta ba to ba haram ba idan kuma Allah ya tabbatar da haramcin abu in duk duniya ta taru ta ce ai kun ga yanzu zamani ya canza an samu wayewa akwai civilization akwai wane ne waye akwai meye meye duk aikin banza ne haram in dai Allah ya haramta to shine haram Abu Darda'i radiyallahu anhu ya rawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا من الله صلى الله عليه وسلم يجي abinda Allah ya halasta a littafin shi shi ne halas الله Allah ya haramta shi ne haram abinda Allah الله ce halas ko haram ba to ya muku rangwame ku karɓi rangwamen Allah duk abin da ba a ce halas ko haram ba to sai a koma wa ka'ida ka'ida ita ce idan abin na da alaka da ibada to haram ne sai da dalili in abin na da alaka da mu'amala halas ne sai in an kawo dalilin da ya haram shikenan ka'ida kenan wannan hadisi alhakim ya rawaito shi kuma al-imam zabiya inganta shi arabi ibnu ibn khaitam ko ibn khasyam ya ce liyattaki ahadukum liyattaki ahadukum an yaqula ahalla Allahu kaza aw harrama kaza فيقول الله له كذبت لم أهل كذا ولم أحرم كذا ربي ابن خسيم ya ce lalle ne ɗayanku ya kula ya kiyayi kanshi ahir ya kiyayi ya ce Allah ya halasta kaza ko Allah ya haramta kaza ba tare da ya tabbatar ba don gudun kar Allah ce ƙarya kake yi ni ban halasta kazan ba ko ban haramta wanda kace na haramta sai ka'ida ta uku halas a bayyane ki haka kuma haram a bayyane ki abinda ke tsakaninsu wanda ba a bayyana a matsayin halal ko haram ba to rangwame sai dai in ya zama ya fi kama ya fi kusa da abinda yake haram nisantan shefa alkhairi domin annoman bin bashir radiyallahu anhu an da gare shi ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabahatun ko mushabbahatun a wata ruwayar la ya'lamuha kathirun minan nas faman ittaqa al mushabbahati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati kara'in yar'a hawla al hima yushiku an yuwaqi'ahu ala wa inna li kulli malikin hima ala inna hima Allah fi ardihi maharimu ala wa inna fil jasad mudda idza salat sala al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb manzo Allah sallallahu alaihi ce halas a bayyana ne haram a bayyane amma tsakanin halas da haram akwai abubuwa wanda suke masu rikici da ba za ka iya cewa kai tsaye halas bane ko kai tsaye haram bane to sai a duba janibin galabiya, in simfirin jayan a dubi ka'ida ta wannan abu mai cutarwa ne ko wannan abu mai amfani ne za a kai ka'ida duk abu mai amfani an ba da dama a yi shi duk abu mai cutarwa an hana yin shi kai tsaye duk abin da yake mai amfani ne shari'a ta halasta shi duk abin da yake mai cutarwa ne shari'a ta haramta shi to tun da an samu abu na haram kai tsaye ba matsala abu na halal kai tsaye ba matsala sai aka waye gari ga kuma abin da yake shi ba can ba nan ba to sai a duba galibi shi shin yana da amfani ko mai cutarwa ta kowace irin hanya hanyar lafiya hanyar kwakwalwa hanyar zuciya hanyar imani da takawa hanyar kusanci ko alaka da Allah duk sai abin waɗannan hanyoyi in ba cutarwa sai a sa cikin haram a halal in akwai cutarwa cutarwa ta zahiri ko cutarwa koyayyen cutarwa wanda za a yi fahimta sai a jefa cikin haram ka'ida ta hudu haram a cikin ma'amaloli shine dan kaɗan halal shi ya yawa haram dan kaɗan ne Haras su suka fi yawa in dai a mu'amala ne amma ibada ka'idar ita ce ba ka farar da wani abu da sunan bautar Allah sai da izinin Allah Allah bai da a burge shi da bauta ba bai da ba ba a burge Allah da bauta ba ka kirkiro abu ko ka farar da abu ko ka shigar da wani abu da kake so yadda shari'a ta ce haka za ka tsaya al'asul fil ibadat al-hazar ka'idar kenan ba ka farar da bauta kai abinda da za ka ce ka bauta Allah kana neman kusancin Allah kana neman dacewa da lada sai da izinin shari'a amma abin da yake ba bauta ba mu'amala abubuwan duniya mu'amaloli na yau da kullum harkar rayuwa harkar nema asalin shi halas ne sai abin da shari'a ta haramta saboda haka ka'ida ta hudu ita ce haram shine kaɗan halal shi ya fi yawa domin kuwa alkur'ani ya yi ishara da haka dangane da haram Allah sai ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum hakika an muku bayani dalla dalla game da abin da aka haramta sai zama an nuna an yi bayanin shi abin da bai da yawa shi ke bayani ko ba haka bane haka yazo cikin sura an'am ayat 119 amma dangane wato da halas dangane da halas sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu Kulumin min ma halalan tayyiba ya fi wanda suka yi imani ku ci daga abin da ke ƙasa halas mai tsarki sai zama shi ba a faɗa da shi ba ba a faɗi iyaka ba sai aka zo da shi ijmalan ko mujmalan ba bayanin shi ba amma shi wancan sai aka zo da shi mufassala aka ce wa qad fassala na ko harrama alaikum an yi muku bayanin an rarrabe muku abin da aka haramta dan bai da yawa amma abin da yake aka halasta yawan shi ya kai ga buji a kirga ba in yanzu gaba ɗaya ayoyin ƙur'ani yawan harfin da ke alƙur'ani in za a kirga sannan a ce za a ɗauki abubuwa na halas a ta bayanansu, a ta yawan su sai ya fi yawan ƙur'ani amma haram shine ne a tsallu min al-qalili dan kaɗan ne dan rahamar Allah da jin kan Allah sai ya zama haram kaɗan halas shi ya fi yawa bai da iyaka don haka duk abin da ba a haramta ba to halas ne a cikin kasuwanci ka'ida ce wannan sananniya a wajen malamai ita ce ka'ida ta hudu bisa wannan ka'ida ce aka samu ka'ida ta biyar malamai suka ce hato tun da haka ne ashe kenan al'asul fil mu'amalati al'ibaha asali a cikin dukkan mu'amaloli halas sai inda da ne kun da kenan in mutum ya je ne maharam ganin daman shi ne domin hanyar halas tana da yawa ba ta da iyaka hanyar halas ba ta da iyaka yanzu misali mutumin da ya taso daga kano zai je abuja daga kano zuwa abuja ai kaga idan ya san cewa allah ya sauke ya kyauta a zariya ana da wani abu da zai hana mutum ya wuce in ya biyo ta kuma ya zama dole sai ya je abuja in ya biyo ta zaria bai ganin damar shi ko ba ganin damar shi ba bai da wata hanyar zuwa abuja sai zaria kai dai ka ce da akwai sha tale amma dai zai iya zuwa abuja ba kuma sai ya bi zaria ba ko dole sai ya bi zaria ba dole ba daga kano tun da ya san zaria akwai matsala bai ma da tabbas matsala ina ta kare zai iya tashi kawai daga kano ya kama hanyar katsina ko ba ka ba in ya tashi zuwa har kuntuwa ya ɗauke hanya sai birnin gwari ya karkata sai kaduna ya sake koma ya je wahala amma ya je saboda in ya zo ta zare ba zai iya wucewa ba kuma ya zama dole sai ya je abuja ko kuma ya kama hanyar jos ko ba kamar ko ya bi hanyar bauchi ya koma jos ta jos din ba ba zai shigo kaduna ba ya bulla ta can hanyar lafiya hanyar akwanga ya bulla sai kefi sai abuja zai iya zuwa dai ko ba ka ba in ta kwace daga kano in ya tashi ba ma zai je da fito ba in ya je katsina sai ya kada sai sokoto sai ya zaga sai kebbi daga kebbi ba sai ya dawo ta kwarta sai ya zo mina sai ya dai wahala amma ya zo yana da hanyoyi da yawa amma wanda zai je wanda zai je garin da ba a zuwa a wuce a tafi wani garin hanya ɗaya ce ake shiga to hanya ɗaya ce kaga abin da ya kamata yin yaji an ce akwai matsala mai ya kamata yi kaga ce tsaya a kura to haka halarsa haram suke a wajen nema in nan ka ga bai yi ba za ka iya fada cikin rigima saki wannan kamar can wurin baggari ya kawo ni garin domin halas shi ya fi yawa kamar yadda hanyoyin da na zuwa abuja ke da yawa da kano misali haram shine dan kadan shine mai hanya daya to me yasa sai ka je wannan ka sha wahala ba sai ka je inda yake mai sauki ba da haka al'asul fil mu'amalati al ibaha in kana cikin harkar wani kasuwanci sai wani ya zo ce me yasa kake yin haka ai wannan bai dace ba me hujjarka kar ka damu kanka sai ka ce mishi a'a ni ba ni za ka tambaya hujja ba kai da kake ganin bai dace ba kai za ka kawo hujja an gane ai saboda kai ne kake kan asali halas ne sai inda dalilin da ya hana amma idan da ibada ce bauta ce to in yaga kana wani abu ita me haka kuma to kar ka ce kawo min hujja ta hana a'a kai da kake yi ka faɗi dalilinka amma in mu'amala ce shi da ya ce me yasa kake yi shi zai kawo dalilin da ya hana kai wannan ita ce ka'idar da yawa mutane kan fada wajen haram cikin nema ne saboda ɗayan abu uku ko hudu na farko saboda sakaci da umarnin Allah raina umarnin Allah raina hani na Allah Allah ya hana ibrahim Allah dubara abu na biyu san tara abin duniya da wuri gaggawa wajen tara abin duniya shi kan sa mutane su fara haram na uku rashin kana'a wadatar zuci mutum bai yadda da ɗan abin da Allah ya raba ya bashi ba yana ganin sai ya bosa hanyoyi ya tsara na hudu rashin sanin haɗarin haram domin wanda ya san hadarin haram ya yi imani da bayanan da suka zo a shar'ance dangane da hadarin haram ba zai bai fada ma haram ba wanda ya aikata haram ya ci haram ya sa ma zuciyarsa bakin fenti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya aikata zunubi sai a sa digo na fenti kamar fenti digo baki a cikin zuciyarsa in ya ƙara aikatawa sai a ƙara wannan digon in ya ƙara aikata sai a ƙara wannan digon har sai fentin gaba ɗaya ya ma mai zuciyar zuciyar sai ta zama to baka kirin ta rufe alheri bai shige ta ba idan mutum ya san wannan ya yi imani da wannan ya yarda da wannan ya je ta haram don ko da ya sani in bai imani da hakan ba sai ya manta kawai je ci abinsa yana ganin kamar labari ne fara abin nan theory ne kawai abstraction ne kawai dai an dai rubuta ne a littafi amma in yi imani cewa wannan abin da aka baɗi haka ne ba kuma abin da aka ce sakamakon zai ba auku ba ba zai ci haram tunda dai hanyoyin halal na da yawa daga cikin ran haram duk tsoka duk tsokar da ta tsoro. a dalilin cin haram sai an kona wannan wurin a lahira kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsokar da ta tsiro a dalilin cin haram wannan tsokar wannan wurin sai an kona shi da wuta ko da zai shiga aljanna sai an mashi wannan azaba sai dan Allah ya yafe mashi shikenan amma Allah bai so ya yafe mashi ba sai an ma wannan wurin azaba ko da ba ya shiga aljanna kafin ya shiga sai an ma wurin azaba ko mutum ya san wannan ya yi sakaci na uku addu'a Allah bai karɓar ta ana cin haram kun dai san hadisin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne bai karɓa sai mai tsarki manzo Allah ya ambaci mutumin da yake cikin wahala ya cika dukkan sharuɗa ko dalle da ka isa a karɓa addu'an shi ya daga hannu yana cikin wahala yana ya rab ya rab manzo Allah ce to amma fa abincin shi haram ne abin shan shi haram ne dubabin shi haram ne amma ciyar da shi da haram to ya Allah zai amsa mashi addu'a saboda haka addu'a ma ba za ta amsu ba na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da muka ishara a baya idan mutum ya samu dukiya ta haram in ya sadaka ba za a karba ba in ya ciyar ba za a sa mai albarka a dukiyar ba in ya batta ya mutu ya batta kuma guzuri ne zuwa ga wuta sai mutum ya san wannan an ya je imani da wannan mutum ya je rikacin haram ya je tara abubuwa na haram to da ƙarshe yan uwa akwai waɗansu ƙa'idodi na fiƙihu da malamai suka bayyana wannan za su taimaka wajen sanin ƙa'idodin halas da haram a wajen nema waɗanda malamai na usulul fiqh ke kawowa da malaman qawaid na farko sukan ce al fil halal tayyib wa tajannub al-haram al lazimtar halal mai tsarki da nisantan haram abin kyama wannan wajibi ne da farko ke a kiyaye wannan wajibi ne a halas a nisanci haram na biyu al'asali fil mu'amalati al'ibaha asali a cikin mu'amaloli halasci sai inda dalilin da ya hana na uku wasa'ilul harami haramun duk abin da zai ba da dama a kai ka samun haram wannan abin haram duk hanyar da za a bi a samu haram wannan hanyar ma haram ce wannan ka'ida ita ma tana da muhimmanci kwarai duk hanyar da za a bi a samu haram to wannan hanyar ita kanta haram na hudu man ikhtalata bi malihi halal haram akhraja qadar al haram wal baqi halal wanda duk ya hada ya cakuda dukiyar shi ta haram da na halal dukiyar halar da haram ya haɗa wuri ɗaya to idan ya fitar da kwatankwacin abin da yake haram ɗin to sauran yana na a halal ɗin shi kamar yanzu misali mutum ne yake da account a banki savings account ai kaga za a sa mashi interest in ya cika ka'idodin sa interest saboda interest din ma mugunta ne ma suke yi shi abin tsayan ma kowa akwai mugunta cikin shi wasu bankunan za a ce sai in baka cire kuɗi fiye da biyu ba a wannan watan wasu bankunan sai in baka cire fiye da uku ba a wannan watan wasu bankunan sai in ka bar adadi kaza a cikin account din zuwa ƙarshen wata shoge gida iri iri da cuta to wannan din kai kana da naira dubu ashirin account sai ka ga alat yanzu kuɗinka ya zama dubu ashirin da naira ɗari biyu duk naira ɗari biyun nan shi ne interest da aka sa maka ba za ka taɓa samun ma dai naira ɗari biyu daga dubu ashirin amma wajen na ba da misali da wannan naira ɗari biyun in ka cire ka fitar da ita daga account ɗinka dubu ashirin ɗinka yana nan halal amma in ka bar ta ciki kana cikin fitina don yanzu kuɗinka dukiyarka halal da haram ne a ciki dole sai ka fitar da haram ɗin tana fitar da haram shikenan sauran ya zama halal sai na biyar akalul mali bil batili haramun cin dukiya bisa barna haram saboda haka duk hanyar da zaka bi ka ci dukiyar wanda barna haram ta dubara ne ta dabo dabo ne ta dabaru ne ta bokanci ne ta wayo ne ta nuna karfi ne da iko ta cewa kai ne mai mukami ba za ka sa hannu ba sai an baka wani abu a kai ma sun da ne ba za ka kai fayil din ba ko ma za ka ɓoye ka sa a durowa ko ƙarƙashin kabet sai an zo an ganka duk wannan haram ne domin akal mali ne bil duk haram ne wannan ba za ka ba da kwangila ba sai an zo an tsara me za a baka duk waɗannan sun shiga ciki haram ne dukkan su akalil mali bil batili saboda haka haram ne a mutum ne ya yi maka aiki ka rage mashi wani abu na haƙƙin shi ko mutum ne za ka yi ma'awo sai ka tauye mashi mudu ko ko mutum ne za ka an baka wani abu ka bashi shi bai san adadin da aka bashi ba sai ka zo ka rage ka bashi wani abu duk wannan akalul mali bil batil ne saboda haka haramun na shida al aslu na shida al muslimuna inda shurutihim illa shartun Allah haraman au harrama halalan musulmi na bisa sharuɗansu na ciniki da abin da kuka kulla na kasuwanci da abin da kuka kulla na saye da sayarwa kuna bisa sharuɗanku sai dai don sharaɗi ne wanda ya halasta haram ko ya haramta halasta. to wannan ba a yi shi ba na bakwai al'ibratu fil uqudi bil maqasidi abin lura wajen ciniki shine niyya saboda haka idan ka san mutum zai zo ya sai dawa ko masarar da ka noma bana don ya je ya kai aikiya da shi ne haramun ne ka sayar inda ka sani haramun ne amma in baka sani ba kai dai ka sai da mai da hatsi ne ya je ya ci ko kuma ya je ya sai da shi ma ya samu amfani kai baka yi laifi ba shi da ya sai hatsin da niyyar ya je ya kai aikiya ya aikata haram ka'ida kenan idan mutum ya sai mota domin ya bada ta asali ya saya ne don ya bada ta a rika yin abubuwa na barna da ita wannan jirgin da ya yi ya yi barna wannan mota da ya mallaka ya mallaki masifa ya mallaki bala'i al'ibratu fil uqudi fil maqasid ana la'akai da niyya saboda aka mece ce niyya na takwas kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu kowane musulmi ga dan uwanshi musulmi akwai alfarma haramun ne ya zubar da jinin shi haramun ne ya ci dukiyarsa ba bisa izinin shi ko ka'ida ba haramun ne ya zubar mai da mutunci na tara algararul kasiru al-gararul kasiru yafsudul uqud garar mai yawa shine wanda muka ce algarar mutafahish ko algarar fahish a can baya wato high level of uncertainty to wannan yana bata ciniki sai na goma aljahalatul mubdiya ila niza'in mushakkal tabtul al duka jahala rashin sani na abin da za ka saya ko farashi ko adadi ko kyawu ko inda aka yi shi da sauran dai bayanai mahimmai da za su taimaka ka san ka za ka saya ko ba za ka saya ba to irin wannan rashin sani din wanda a ƙarshe zai iya haifar da jayayya da saɓani tsakanin mai sayar da sayarwa to wannan shi ma yana ɓata ciniki na goma sha ɗaya algararul yasiru la yasudul ukul garar rashin tabbas inda bai da yawa shi ne acceptable level na uncertainty ta wannan bai bata ciniki na sha biyu alma'arufu orphan kalmasharu sharfan abinda al'ada ta gudana a wajen saye da sayarwa ko kulla mu'amala irin wannan abinda al'ada ta gudanar da shi a kai to kamar sharaɗi ne ko da ba a mace shi ba misali mutum ya zo ya kama haya a gidan da ka gina a nan gaskiya layout ba yi da bukatar ya sharɗanta maka cewa sai kayan mashi toilet bai da bukata sanannan abu ne dole ka yi bai bukatar sharaɗi in ba ka yi ba ka ba shi haya in ya shiga ba toilet zai ce ka biya shi kudin shi ko da kila ya shiga bai da lura yin bayan gida sai da ya kwana goma sha hudu bai bayan gida ba ko rashin lafiya ne ko me ba bai oho sai bayan kwana goma sha hudu kaga ya dan mori gidanka sai ya zo babu tole yana bukata sai ce ashe ba tole a gidan sai ka yi dama ban yi ba ni baka mun komai ka to ba ni kudi na kar ka ce sai na cire kwana goma sha hudu a ba shi kudin shi kawai baka shirya ka bashi haya kai da shari'a ke kamar yadda yake ba ka bukata kai mai gidan ka shartanta mai cewa to idan fa magudanar ruwa ya toshe kai za ka kwashe ko kai za ka gyara ba ka bukatan ka samu wannan sharɗin dole ya haka in ya ƙi za ka iya cato to tun da aka yi na ba ka notis kamar man gidana domin al'ada ta gudana shi zai wannan saboda haka duk abin da al'ada ta gudana da akai wanda an saba a irin wannan mu'amalar an sani ba a bukata a tambayi kowa to kamar sharaɗi ne aka sa a cikin ciniki ta da shi babban aiki sai dai don tun farko an ambace shi ɓalo-ɓalo amma idan ba ambata ba to wannan ba za a aiki da shi ba na sha uku alhaja tanzilu manzilata darura bukata na tsayawa matsayin larura in yi zaman toga wannan ba akwai bukatar shi akwai bukata to wannan abin sai a duba a gani in dai bukatar za ta amfani al'umma to ana daga kafa sai ba dama aiwatar ko da asalin abin babu kyau amma aiwatarwa na wacin gadi kafin wannan bukata ta kau wannan shi ne abin da ya baru ga harkar banki irin na riba al'umma na da bukatar tsari na tattalin arziki tana da bukatar ta kai kudinta banki suna da bukatar ta ba da ajiya a banki suna da bukatar ta aika da kudi ta hanyar banki kuma ba ta da banki irin wanda ke mu'amala na musulunci al'umma suna da haja ko ba ta da haja suna da bukata to suna suna da bukata wannan bukata sai ta tsaya matsayin larura ce yasa ta aka ba dama a ta aikin banki a lokacin amma kuma a yi ta da tunanin cewa ba tsarin da ya dace da mu ba ne. mai ta tunanin ina za mu samo yadda za mu kubuta daga wancan larurar wancan bukatar mu samar da namu tsari wanda alhamdulahi yanzu an kai wannan matakin saboda haka al'umma ta san cewa in dai ba ganganci ba lalurar nan ta kau saboda haka sai a tashi a yunkura ko da ta hanyar ƙananan bankuna ne microfinance a samu a tashi daga wancan tsari a koma tsari sabo wanda shine dama asali na sha hudu Algan, bilgarm walkharat bidaman ka'ida ce muhimmiya wannan duk inda babu hasara ba riba duk inda ba hasara ba yadda ka ci riba ba ma'ana duk abin da baka yadda ka ɗauki hasara ba in hasara ta auku, to ba a cikin ba ba duk abin da ba za ka yi ɗaukar hasara ba to ba a yadda ka ciri ba shi ba ba yadda ba ciri a ta da nasara. ba kaga yanzu banki in ya baka bashi bai da wata hasara za a zo a gani ko kuma musamman dai shi mai ajiya a bankin wanda ya ajiya a banki ya ajiye kuɗi musamman ma fixed deposit account bai da hasara da ya ɗauka domin ko bankin ya ciri ba ko bai ciri ba ba ko ba ka ba dole dai a damai da kudin shi ma'ana dole shi kudin shi na nan a banki in ya tashi a biya shi har da ribar da za a samu shi bai damu ba a wannan shekarar bankin ya ci riba ne ko ya ci ya samu faduwa babu ruwan shi hakanan wanda banki ya ba bashi banki babu ruwan shi da ya baka bashi ka ci riba ko ka samu faduwa kudin shi ya sani bai ma baka kudin ba dama sai da ka kawo kadara collateral ka hada da shi don ya tabbatar da kudin shi da dawo kare baka ba ka ɗauki asara ba ta za ka ci riba sabanin tsarin musulunci na muzaraba ko mu musharaka harka ce da za ku yi akwai yawan a ci riba akwai yawan a samu faduwa Yawan samu faduwa za ku raba faduwan matuƙar ba an gano bangare ɗaya ne ganganci ba ya sakaci ba faduwar za a raba in riba ce ma za a raba amma don harkar da take babu faduwa sai riba kamar yanzu misali abinda mutane ke unguwanni har mata suna yi sai wata mace ta zo ta ce ki ba ta naira dubu biyar duk kwana bakwai za ta kawo miki naira ɗari biyar kuma ran da kika bukaci kudinki bayan watanni za ta kawo miki dubu biyar ɗinki ana wannan ko ba yi to wannan me wace hasara ke mai dubu biyar da kika bada kika ɗauka akwai hasara kika ɗauka ba sara ko daya domin duk mako sai an kawo miki naira ɗari biyar sannan in lokaci ya yi na da miki da kuɗin ki za a ɗauko gaba ɗaya da miki ba ki da asara ko daya ita in ta tafi za ta iya cin riba za ta iya faɗuwa to haramun ne wannan ba a yi da ba angul ne da kan zabo haramun ne da ku da banki duk ɗaya ne gara ma na banki da irin wannan kasuwanci ko kuma irin kasuwancin nan na zamani musamman wanda ke da alaka da abubuwan da ake sai da na magunguna irin wanda waɗansu kamfanoni na china suke zuwa mana da sunan shi lng menene lngm ne su tiyan shi da sauransu za ka zo ka sai maganin ba don kana da bukata ba ka yi rijista ka biya dubu biyar misali ka je ka tallata maganin in ka tallata maganin ga mutane biyar in dai suka zo suka yi rijista to kana da kamishin sannan su biyar ɗin nan kowane ɗaya daga cikinsu in ya je tallata ma wasu biyar kowannen sai samo biyar daga biyar ɗin da wannan ya samo kai da ka tallato ka kawo shi kana da kamishin su ma masu mataki na biyun da aka kawo su ma biyar biyar ɗin in kowannen su ya je nemo mutane biyar kowanne da ya kawo mutane biyar zai samu kamisho wanda ya tallato ya kawo masa abin zai samu kai ma na sai da ka kawo za ka samu wannan shi ake kira multi-level marketing ko pyramid marketing wannan haramun ne akwai algarar fahish a ciki akwai rashin alganmu wato akwai rashin ka'idar alganmu bilgarmu ba ka da asarar komai kana zaune a gida idanuwan ka biyu a rufe kana bacci kuma wani ya wahala kai ka samu ba yadda ba shari'a ba ta da wannan ba kamar yadda wannan ka'idar za ta ɗabbaku ga masu ajiyar fix deposit account haka za ta ɗabbaku ga masu bada naira dubu goma ko ashirin a kawo masu dubu ɗaya duk mako ko duk wata sannan kuma ran da suke bukatan kuɗin ko bayan shekara ɗaya a damar zaɓar kuɗinsu duk ɗaya ne kai gara ma wancan da wannan ko don wancan kawai an kira shi banki sai ya fi zama kyama ai wannan ya fi haɗari ma wannan ita ma ka'ida ce da ya kamata mu kiyaye yan abubuwan nan na da yawa na halas da haram cikin mu'amala ko harkar nema Abinda da yake da mahimmanci in mun fahimci wasu daga cikin ka'idojin nan da aka kawo za su taimaka mana mai ta gini mai ta gini akan sauran don kamar da na ambata halas yana da yawa haram su ne yan kaɗan to ko haram ɗin ba ka zauna ka ce sai kai bayanin su a zama irin wannan zai wahala balle halas nan da wata ɗaya ba za ka yi gama bayanin halas ba saboda kullum sabon abu zai zo kuma halas ne dan ka ce haram ne sai ka kawo hujja ka ga ashe kenan halas ba zai kare ba saboda haka amma sai amfani da ka'idodi shi yasa malamai suka fit da ka'idodi suka ce ga ka'idodi in an kiyaye su duk abin da ya zo na halal ko na haram za ka iya gini a kan shi Zaka ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya ba mu ikon kiyaye ka'idodin halal da haram a cikin nema mu sani yan uwa abin da yake da muhimmanci game da nema neman na kai dogaro da kai harkar mu'amaloli na dukiya shine duk abin da za yi mu tsarkake niyya mu kyautata niyyar mu mu bibiye halas mu nisanci haram mu kyautata duk sana'ar da muke yi duk sana'a kowace iri ne mu kyautata ta mu inganta ta mu kiyaye ka'idodin shari'a akai mu kiyaye dokokin shari'a ta haka ne Allah ta'ala zai sa albarka cikin abin da muke yi ta haka ne Allah tabaraka wa ta'ala zai albarkaci mu kuma ya taimake mu ya zamanto abin da muka samu ba za mu mutu mu bashi ya zama mana guzuri na wuta ba kamar yadda hadisin da muka kawo a bayan ya nuna ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya ba mu ikon tabbatuwa akan halas ya nisantar da mu daga haram daga ƙarshe ina godiya ga kwamitin wannan masallaci da yake kokarin shirya irin wannan zama ɗin domin amfanar da al'umma na nesa da na kusa domin wannan na daga cikin wadibinsu aikinsu dama su kawo ci gaba ga al'ummar da ke tare da su to kuma alhamdulillah wannan abu ana yi ba yau aka fara ba ina jin wannan shine karo kamar na biyu ko na uku kenan na zo nan saboda haka ba sabon zuwa bane ne kuma duk dai daga cikin kokarin waɗanda suke gudanar da al'amuran masallacin ne da haka yana roƙon Allah ya karfafe su ya taimake su ya karfa musu gwiwa su ci gaba kar su gajiya sannan kuma ina kira ga dukkan yan uwa da ke sallah a wannan masallaci da ma waɗanda ba nan suke ba amma makwabta ne na wannan masallaci saboda suna zauna a wannan unguwa da su ba da gudunmuwa iya ba da gudunmuwa wajen ganin wannan abin ya dore wallahi alkhairi ne duk inda ake zaune ba a irin waɗannan nau'o'in karantarwan karatun magariba zuwa isha'i faɗakarwa cirewa zai sauran wurin mutuwa yake al'umma lalacewa take tarbiyya ta tabarbare kuma kowa ga ya zauna shantake ba wani kokari da ake ba a caza imanin mutane ana jaddada musu shi amma ana wannan saboda ku adam ne muna da rauni kana buƙatar tunatarwa ko da yaushe fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini abinda Allah ta'ala ya ambata kenan saboda haka wannan kokarin yana da muhimmanci kwarai kuma Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin abin da zai zama alkhairi ba sharri ba Allah ya amfani da mu wajen taimakon al'umma da gyaran al'umma da kyautar al'amarin al'umma Allah ya sa abin da muke ji na ilimi ya zama hujja gare mu ba hujja a mu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh